fi zama kofar gida da matansu akan dakali su kuma wani jununu funun za ka fara gaisawa da matan sannan shi kuma kasan faransa ne yanzu ya fi shekara 20 matan kasan suka yanke shawara cewa su ba za su iya zafin haifuwa ba in za ku yi aure da mu za ku rubuta za ku haifi yaro ɗaya ko biyu amma za a je a yi tiyata a cire yaro wannan zafin aifu wannan wai kan me zafin nan faransa saboda haka na abubuwa da ke tasowa duri ya yi kama da mutum ji bahaushe kai a gaida bahaushe gaisuwa dubu ɗari goma a zamanin mulkin jonathan an kawo wannan magana A eh, nan na masa addu'a wajen tafsiri da shi da sanar president ɗinsa david mark david mark ya make wannan abu kuma kowa yana kallo wannan mata da take zaune a italy da ta zo da wannan abin ta zo ta kira shi ya tashi bayan an watsa sai ta tare shi da ya tsaya sai ta ce to shi ne wene ma'aikatansa na kokarin ture ta da tare ta ce no no no ku gyale ta zo ta zo ta maso sai ta ce ita ce wannan kaza ta gabatar da kanta ta ce eh, eh, italy da ba kasanta ba ma bakuwa ce ta je cirani ne sai ta ga abin yi daɗi ta samu kwai da five ta zamanta tana iya yin abin da ke nan ta amma nan najeriya inda aka fi iyaye iyayenta da ita amma yau mm, mm, ba a ma saurare ta ba sun yi ma sun je fila ma wani ma'aikacin ciri su in wannan magana ne shugaban kasar jonta ba zai gangu ba aka yi wajen da ita yanzu kuma ga na biyu sai ta fashe da kuka sai ya ce mata a ki amsa tambaya na ya ce mata yanzu maman gida ta auri mace baban ki ya auri namiji a haife ki ta kada kanta haka ta ta iya magana ba sai kuka shi kuma kawai sai ya kara gaba daman tsohon soja ne bai da matsala na yi wa david mark addu'a duk inda nake zuwa wa'azi a wannan lokaci don wallahi ya burge to mu yanzu da wani dalili za a kwaso wannan kwashe-kwashe a kawo mana dala biliyan 150 din banza daman da su muke rayuwa su samuwa domin yace sannan ko za ka kare to ai an yi ɗaya an yi biyu a zamanin yaran jana buhari ma sun zo ba su ga alama ba saboda haka mun muna kira ga shugabanni su yi hatara kudi ma da ake barawa ruwa a yi dobilin dobilin mun ce ba daidai ba ne balle irin wannan ranar na je wa central bank kafin na kafin sallah wani darakta yana gaya mini wani kudi da aka karba ya ce yadda kudin ya ninka ni kwakwalwa ba zai iya rigewa ba ka san ni ban iya lissafin kudi ban yi yawa na fi ganewa five alive da shayi wallahi yadda ya gaya mini har ya ce mini malam lega a irin yar kwamfuta nan karama na ce ka ga darekta ba ne labari kawai ko na karanta Allah ba zan gane ba Allah tunda magana ne na dala wani kudi ne aka karba a Najeriya wato yadda yin ninka yin ninka din nan na ce ya kai ninki biyar ya ce shine za a yi magana shine har zan baka labarin ninki biyar to bayan mun sauka da shi sai ya ce koya mun print ya bani a paper na ce a'a ni dai kawai zan yi wa'azi ga bai da bukata ba zan gane ba to menene wannan ne wancan ma mun ce ba daidai ba balle wannan kuma kuma yanzu ka duba wani mutum a Najeriya mu haɗu a airport kamar wata takwas da ya wuce ya ce mini ƙannensu shida da 'ya'yansa uku tara za su je faransa ake yin jiwo na ce kul alhaji bala karka yadda ya ce ha me ya zafi na ce to kai ka sani kuwa yaran da dubu su taɓa aure ba ko ba ƙanin ka da na sani nan ba da 'ya'yanka ya ce eh, sun yi aure a ayyar suka gama jami'ar karka yadda ka tura su wallahi za su je su shiga wani abin da kai kanka sai kayan nadama a nan duniya ko a lahira ko duka su yi sha'a ai daman a jihar su an ɗibi guda hudu maza matan kuma daman zai musu aure sannan kuma su yi aure to me wannan bai yadda ba sai na hada bashi lamba wani mutum da ke home da yan uwansa mata aka ɗiba aka kai can na shi ka buga lamba wannan mutumin amma ka fara masa tek zai kira ka shi kai mutumin ya bashi labari da aka tura yaran can shi wani dan gari ne yake zaune a can babba a haka NGO da aka tura yaran da mata abinda aka da suka yi aka gama musu training sai aka ce to kowace ta yi dauko hoton al'auranta a gani su biyu suka ce a su ba to da yake daman kasan shi mai kudi na da dadi shi ne kai Allah ba kuwa kudi ya ce dama a kawo yaran dama akwai kuri wanda su ya sa musu ga wanda suka gada kawai suka kama hanyar kawai suka sayi wani tiket suka da suka rabu da wancan na NGO ya za ta mace ta ɗauki auren ta kuma wai ta tura to kuma su yaran da yake sun yi kasan mu je karanta lo ka bi shi a hankali ni ma kana kallo na wallahi lallaba lauyoyi nake da yake yaran lauyoyi ne ba su yi musu ba sai aka ce ba ku dauka ba sauran su suka ce a ai suna jin yunwa ne bari su ci abinci haka haka haka irin delay takta suna suka samu su bar wuri suka canja masaukin da aka ba su tunda suna da kudi sun dawo yanzu to wani aiki ne haka na karshe mu yi ta addu'a Allah ta'ala ya kawo sauki wannan fitil mu yi ta addu'a wannan wannan matsala ba karami illa bane a ce yau a waye gari a ce wai ana maganar jinsi kuma europe in dai mutum ba ba ne iri na tsohon gardi ba kai ma ka san dama abinda ma bai kai wannan man za su baka sai ka bi sharuɗansa kasashe nawa a duniya amma dubi shugaban gabi yaƙi shugaban uganda na yanzu ya ce ba yana raye ba ya ce a sudan a uganda under his watch ba za a taɓa yin wannan ba ya kokora masu ashar da turanci saboda haka ce daman su suka zo shi bai taɓa nema ba ya shi talaka su yi noma sauran abubuwa yi shi ba ya zuwa wata ƙasa neman bashi kuma haka ne tarihin sai na manta sunansa su gaban yi da ne yanzu ishi a mutum da mutum ya kama ka alheri har gida ka gi to amma ƙa'idojin ne ya tara lauyoyin shi na ƙasar su ba shi harshe san ba zai bayyana ba shi to me mu za a zo a ɗauko mana a kawo mana me dala biliyan sha biyar har wani na gaya min shekaran jiya a waya wai malam in an mayar naira fa wai triliyan nawa an so kai baka ga illa ba kana kallon trillion din baka ga illan da ke ciki ba idan aka bari fa za su zo su watsa duk jami'o'i da tv za su bude tv su ba gaba na ga kai watakila ba za ka budewa kuma akwai masu budewa abin a ce shekara biyu uku kusarin da za a yi kasa nan kare ba zai ci ba sannan ana juya kan kwakwalwar yara yan mata ba tsofaffi ba tsohuwa ba za ta yi dabai cewa auren nan kontrol ya yawa kamar yadda faransa yanzu ba magana aure yake ba kuma farfesa ya ce mini salihu dan mala allah ba shi sauki je ce yana ciwon kai daya ma ya ce yau za mu zo na a karatu da shi ya ce ba don kasashen laraba da aka yi rikicin libya da siriya da wasu rigima da ake a gudaje faransa ba ya ce wala da yanzu rasa ma'aikata saboda ba su haihuwa shekararsa 29 a can mamansa ne ba lafiya ya kira ta ya ce ba aka ce ba ta iya magana shine su yi ritayin da yake dawo yanzu dawansa wata takwas babu matasa ya ce akwai inda yake mutum 49 suka yi ritaya ba a samun mutum tara ba ba matasan sai 'yan kasashen waje haka haka kuma dama abinda tura suke din su ne ba su sani ba ba haushe shi in za ka tona ramin mugunta ka tona kaɗan yanzu kaga ba ana hada rigima ba a yi ta kashe ba a gudu hijira a je ba to yanzu gujira hijira zai zama musu sababin talauci su kuma ka dubi ingila yanzu ta ce za ta tura su wata ƙasa ka dubi america yanzu katanga aka yanzu na daga cikin kyamfen a america in kana so a zaɓe ka shugaban ƙasa ka ce tsakanin ka da mexico da waye waye za ka yi katanga ba za ka bar baki su shigo ba da kuma murna suke a je a yi ta harbe harbe a garin ku jirgin ruwa ya kai ku yi ta musu aiki nan zan ta ta, a neman karin matsa musu eh kada gobe a aiko wani daga in ba na faransa a kama ni amma dai ga ga na zai biye ni na ga alhaji jauro nan mauna ne ga lauya yaya na alhaji ibrahim ba zai beli da mu roki allah ta'ala ya kawo sauƙin wannan lamarin kuma shugabanni mu ne musu addu'a allah ya kara musu basira da hikima su jawo mana abin da zai tare sannan wannan kashe-kashe da ake yi muna roƙon jallawa ala ya shigo ciki ya allah kafi mu sani waɗannan yara sun cutar ya allah sun nakasa mutane sun talauta sun kashe ya allah ka kama mana sauƙin wannan damuwa haka duk wanda yake da alaka da irin wannan ya Allah ka shirye da su Allah idan ba masu shiryawa bane Allah kai mana maganin su ya ka yi mu mai dugure gwaza an fara bom bom muna roƙon Allah ya kwantar mana da wannan Allah muna ka albarkacin wahayinka da sunayenka ya Allah karka maimaita mu abinda muka gani a wannan shekaru bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyimu ya azizu ya jabaru ya ghafaru ya wahhab hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu fi kulli man adana wa akir da'awana anel alhamdulillahi rabbil alamin